Masu sauraron sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, ƙasashen duniya da kuma ƙungiyoyin kara aikin jarida da kuma 'yancin bayyana ra'ayi sun yi tir a game da matakin rufe wasu kafafen yada labarai da gwamnatin mulkin sojin burkina faso ta dauka baya ga kafafen yada labaran faransa ciki har da arafai da kuma france 24 matakin rufe kafafen yada labaran ya shafi na amurka Birtaniya, Faransa da dai sauransu. Domin kawai wallafa rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke zargin dakarun gwamnati da yi wa fararen hula kisan gilla. Shin ko me za ku ce a game da waɗannan matakai da sojojin Burkina ke ɗauka kan kafafen yada labarai? Ko me makomar aikin jarida da kuma yada labarai a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka? Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da matakin da sojoji masu milki a kasar burkina faso suka ɗauka na dakatar da kafafe na watsa labarai na kasar waje su wannan bai zo mana da mamaki ba duba da milkin sojoji milki ne na kama karya ko 'yan ƙasa sun so ko ba su so ba abin da su sojojin ke so shine suke yi ba ra'ayin 'yan ƙasa suke bi ba ya kamata majalisar ɗinkin duniya duk da an riga an rena ta duba da tana bin ra'ayin ƙasar amerikan da isra'ila da wayansu manyan ƙasashe shi ya sanya aka rena ta babu wani hukunci da aka tunanin za ta iya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta iya ta yi aikinta ya kamata a ɗauki mataki kan wayannan sojoji da suka kitsa wannan aika ta hana 'yancin 'yan ƙasa da duba da halin da 'yan ƙasa suke ciki. Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar kebbin Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna fatin albarkacin bakinmu. Rufe kafafen watsa labarai da sojojin Burkina Faso sun kai da kuma hana faɗin albarkacin baki da kuma hana walwala ga 'yan jaridu. To alama ce ta mulkin kama karya. to kuma ba burkina faso kawai ba duk ƙasa ake irin wannan mulki shi ake ce ma mulkin kama karya kuma idan akwai niyyar mulkin gaskiya da adalci to ba a hana 'yan jaridu hana gudanar da aikin su a cikin walwala saboda su 'yan jaridu su ne madimi al'ummar duniya daga umaru baya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da madu'i na yau shine game da burkina faso a ah, waɗanda yake masu mulki na ƙasar waɗanda yake sojoji ne sun yi kokarin rufe kafofin watsa labarai musamman dai na kasashen waje amerika ingila da faransa to gaskiya wannan al'amari abu ne wanda bai daidai ba domin ya kamata ya kasance akwai yanci na shi dan adam musamman na ya faɗa abin da yake so wanda ya daidai da tsarin ita ƙasar so muna kira gare su da su gaggauta su ba yan jarida dama su buɗe waɗannan kafofin watsa labarai muddin dai suna son cewa su mai da mulki hannun demokaradiyya to idan babu ra'ayin jama'a ya ne za su sanya da ƙasar take ciki so muna fatan su gargauta su mai kadda ainihin kuma muna kira ga kowace ƙasa ta san da cewa sai da 'yan jarida ne ƙasar nan za ta ci gaba na gode kwarai kuma da nasiru mu'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin ra'ayoyinku masu saurari Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio France da farko suna na Sani Dawa Laska tare da ɗan uwa Lawan Sade Daura. to hakan bai so muna da mamaki ba duba da gwamnatin kasar burkina faso ta wasu kafafe na yada labarai duba da cewar kafafen idan suka bi doka su yan magana suka ce duk wanda ya bi doka to allah doka ba za ta taba hawan shi ba saboda wani lokaci su kansu kafafen yada labaran suna wani labari dai haka wanda babu gaskiya a takamaiman labarin da suke bada kuma kaga duba da cewar eh mulkin soja ne mulkin soja shi kuma ba lalle bane ba a ce kowane labari ma da yake faruwa da cewar an yada shi e to muna fatan dai wanga e gwamnatin burkina faso da wanga e kafar yada labarai wanda aka rufe za a samu daidaito kuma muna fata da cewar kwalliya za ta iya biyan kudin sabuli su ma duba da cewar su ma kafafen masu watsa labarai ya kamata sun bi eh, dokar gwamnati tashi lahiya mai sani dawo waliska tare da dan uwa lawan tare da ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio france international sunana aminu adamu malamuri daga jihar jiga to hakika wannan mataki da gwamnatin kasar bikin fasa ta dauka ka iya cewa tamkar hana akwai tauye yancin al'umma ne duba da su kafafen yada labarai su ne kafafen ko guri mafi sauki da masu karamin karfi talaka da al'ummar kasa suke bi wajen kai kokensu da kuma sauraron irin abubuwan da gwamnatin kasa suke gudanarwa da haka kamata a ce gwamnatin burkina faso ta gaggauta yi wannan mataki na gode na amina don malam da da suka da Salamu alaikum Radio Faransa International mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri nigeria A gaskiya shugabannin Burkina Faso abin da suka yan jaridu a gaskiya babu shi a ka'ida kuma babu shi a dokokin duniya bai kamata yan jarida a tozarta musu ko a toya musu abin nasu ba shi yasa ba a so ma dan jarida ya haɗu da wani abin gona ko wani abu dan jarida shi zaman kansa ne yanzu mu da muke samun dama muke furta albarkacin bakin mu duk sanadiyan yan jaridan ne yan jarida su ne idon mu su ne kunnen mu ji da ganin mu duka su ne saboda haka ina aka toye musu haƙin su ba mu ba jin labarin komai manyan shugabanni da wasu abubuwan manya-manyan mutane da za ba za mu ba za mu iya ganin su ba yan jarida ne suke ɗauko muryoyin mu da hotunan mu da bidiyoyin mu suke yadawa wayannan ji maganan saboda haka yan jarida suna da muhimmanci a karrama su a basu yancin su a daina toya musu hakkin su mai magana gida Waligai. yan radio faransa gidan radio mai albarka mauru da kun bamu ni da bira muhammad abubakar bida fiti dutsen wai ku ba lokacin zama kudu najeriya ina son bada ra'ayina game da gwamnatin kasar burkina faso wanda take rufa kafafen hada labaru da mutuna yan jarida waɗannan halaye na waɗannan shugabanni na mulkin soja waɗannan halin da suke ba wai su ƙaunan jama'an su suke ba fa suna kare muradunsu ne ba ma burkina faso kaɗai ba nan ba da ɗayan su jiran ma zaka ka ji sun fara rufe muku waɗannan gidajen rediyo manyan gidajen rediyo saboda suna tunaniya da za su kare muradunsu ne saboda haka ina ba da shawara waɗannan ƙasashe da kuma talakawa su yi hankali da bin waɗannan sojoji ido rufe ba. duk wani abin da suke don suna rike da bindiga ne su ma ba son su ake ba saboda haka ba jama'a ne suka zaɓe su ba saboda haka jama'a masu fin sosai hankali na gode da faransa da muhammad abubakar bidiyar dutsen wai ku ga lokacin gama kamar jami'ai na gode Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau daga karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah yau kun bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangane da matakin da gwamnatin kasar Burkina Faso ta dauka na kan rufe wasu kafafen yada labarai to hakika wannan abu bai zo mana da mamaki ba duba da yadda kasar burkina faso dama ba ta son 'yan jarida domin da tana son 'yan jarida da ta rika ba su dama suna yin abin da ya dace a wannan kasa ta burkina faso amma ba sa ba 'yan jarida dama don haka ka ga matakin da ya dauka duk wanda ya ji dama abin bai zo masa da mamaki ba amma ina kira ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya baki daya ya kyautu su shiga wannan lamari domin 'yan jarida suna da 'yanci suna da haƙƙi suna da damar da za su fito su bayyana wa al'umma halin da ƙasa take ciki ina ga wannan shine abin da ya dace a ɗauka sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ku tashi lafiya radio fara Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Faransa sunana Usman Maidala Bushiri a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Hakikanin gaskiya abin da gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta yi na rufe manya-manyan kafafen yada labarai muna ga hakan kamar tushe kunnuwan al'ummar kasar burkina faso ne aka yi ga abin da ke wakana a kasar su da ma duniya gaba daya domin ita ce kafa ta ɗaya wanda ta rage wa talaka a yanzu ba ma kasar burkina faso ba ya san me ke wakana a kasar shi da ma duniya gaba daya kenan idan aka yi haka nan don wata kafa ta haɗi abubuwan da ke wakana a ƙasa ko kuma wanda suka saba ra'ayin gwamnati in aka ce kasashenmu na afirka za su ci gaba da haka nan gaskiya talaka ba mu san eh, halin da kasashenmu za su shiga ba domin aka taushe haƙƙin faɗin albarkacin baki ko kuma haƙƙin su 'yan jarida su faɗi abin da yake tuwa gaskiya ko kuma abin da ke wakana a ƙasa gaskiya an taushewa talaka ya wata dama ta musamman ya san abin da ke wakana a ƙasashe muna fata dai gwamnatocinmu za su gane wannan ita ce kafa guda wanda ta rage talaka na gode suna na usman mai dala bushiri a damagaran nijar da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin hausa na gidan rediyon faransa international musamman injiniyan namu a yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri ni nasiruddin muhammad na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.